Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa yayin da wasu manoma a Najeriya ke kokawa cewa ba sa samun bashin da gwamnatin tarayyar kasar ke bayarwa ga manoma. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da shugaban kungiyar manoman shinkafa ta Najeriya reshen jihar Kano, Alhaji Abubakar Haruna Aliyu, kan bashin da gwamnatin tarayya ta ba wa manoman shinkafa. Mahmud Gareka. Yanzu an shiga shekara ta uku kenan za a iya cewa um, kun fara wannan hidima ta harkar noman shinkafa musamman game da tallafin da uh, gwamnatin tarayya ko tsarin da ta fito da shi na bunƙasa harkokin noman shinkafa a ƙasa a yunkurin da take na ganin cewa an bunƙasa ƙasa da abinci um, an yi karo ɗaya an yi karo biyu watakila yanzu ana kan karo na uku duk da cewa kuna yi na noman rani da na damina ne yanzu tartibi tunda watakila bisa yadda aka tsara wannan shiri akwai zancen na na karba in dawo da shi don wani ya ci gajiya ko kuma ma nima a daɗa bani misali a wannan janibi a wannan hali ake ciki game da alakar ku da manoma da suka ci gajiyar wannan tsare-tsare ana komowa da waɗannan kayayyaki kuma wasu ma suna cin gaba da gajiyarsa ne ko kuma ya abin yake yi zuwa yanzu. Ah, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. Eh to gaskiya ah, ba za mu ce ba a biya ba ana biya amma ba yanda ya kamata a biya ba muna ganin wa'yansu suna da ƙoƙarin biyan amma akasarin wa'yanda suka karɓi noman nan tsakani da Allah ba sa biya. kuma abun yana shafan mu saboda wannan abu ba zai dore ba idan ana ba mu waɗannan kayan noma kuma ba mu biya saboda ba wata gwamnatin da za ta shigo ta tsaya ta ta fitar da kuɗi ana yi wa manoma wannan hidimar amma kuma ba a biya to wannan kalca ɗinmu ne wanda ina ganin dole sai mun canja wannan perception din namu na mutanenmu da suke da irin wa'annan halaye kamar suna ganin wannan kaya ne na gwamnati is a national care kowa zai dauko kansa da spoon eh, fork dinsa ya ce zai yanki kek din nan ba to amma chairman ba ku saka rariya ba ne kun tantance mutane masu irin wannan aƙida tun ma gabanin wato a ce an kai ga danka musu wannan amana misali a tsakani da allah mun yi iya ƙoƙarinmu mun tantance mutanen nan da suke shigowa saboda wannan abu ma na ƙarshe da muka yi don masarautun nan guda biyar babu inda mu je mun kai ziyara ba kuma mun faɗi manufanmu da kuma yadda tsarinmu yake da yadda muke so mutane su zo su karɓi a wannan bashi na noma kuma su dawo da shi wanda idan mutum ya karba ba a lokaci ɗaya ma zai dawo da wannan kuɗi ba hawa uku ne za ka yi na farko yanzu a lokacin da muka fara idan ka zo ka karbi wannan bashi za ka yi noma sau uku sannan ka biya bashin nan wanda ana so na farko din nan idan kai ka ba da kashi talatin ko kashi arba'in na biyu ma ka ba da talatin na uku ka ba da kashi 40 ka kashi 100 kenan to amma saboda rashin biyan rashin dawo da wannan abu sai ya kasance cewa a mun canja abun wanda kafin ma ka karbi kayan nan namu dole sai ka ajiye abin da ake kira equity contribution wanda shine 20% in ka ajiye 20% din nan ka yi noma misali yanzu muna cikin damuna ka zo ka karbi kayan damunan nan to ka gama noman ka na damuna sai ka sa kashi ishirin sannan abin da ka samu din sai ka juya wannan kuɗi in ka juya sai ka zo ka yi noman rani shi ma ka gama noman ranin ka sai ka aje kashi talatin sannan Allah ya nuna mana ka sake ka sake juyawa ka yi noman damuna sannan ka zo ka kashe kashi talatin ka biya kashi ɗari kuma kana biyan kashi ɗarin nan in ka zo gurin mu ka biya za mu sake ninka maka misali ka karbi hekta ɗaya ka biya to in ka zo kana da sha'awar mu ƙara maka za mu iya baka hekta biyu ko hekta uku saboda me saboda ka yi wannan alkawarin ka cika alkawarinka ka dawo da wannan abu zancen alkawarin nan shine babban kalubale eh, Chairman wai ya zuwa yanzu tunda dama ba ruwan kuɗi kuke baiwa manoman nan ba zance ne na kayayyakin noma kama daga iri taki da makamantansu. watakila za ka iya mana tilara kamar mutum nawa ne a jihar Kano suka ci gajiya kuma watakila kuɗin kayayyakin da aka basu zai kai kuɗinsa zai kai kamar nawa a kiyasance. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku je mu ɗauke da ci gaban shirin. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu kuma wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai Julie Lewis Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. mu uwa uba. arziki, ku